Baba Suda, sarkin labari. Waya ka ce, ƙarya ta ƙare, bori ya kashe boka, aljanun wata ‘yar duba sun bige a bar su da kansu ta kuma kasa yi wa kanta magani. Tana da yawa, ‘yan mari, mutanen ne tun da dama tana magani ma ke bayan. to daga baya dai sun ji uwar wuta da ayar Allah kamar za su mutu. Mutu da mutu da mutu da kai. A hannu guda kuma, a yayin da mata suka yi kukan zama da miji ƙanƙamura mai hannun jarirai. Mai hannun jarirai? Ta yi addu'a muke Allah raba mu da shi ko a motan haya ne. to su kuma mazan sun koka kan zama da mace mai lalibe aljihun miji cikin dare. Barauniya ce, to za ka ta je a ji mutum ɗauka kuɗi. Mm, ka ji towa ya saka ki, ko kuwa an ce an baki ne tun da ba ke kika ajiye ba, ku dai kawai ku biyo mu zuwa cikin shirin na wannan rana. Mai sauraro, Assalamu alaikum. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, da cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin Mande tushen aiki wai ko nasara na jin tsoronta, kuma gabanin mu nitsa cikin shirin. ku zo ku taya miya ya labulansa da karatun labarai a takaice. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayar ya ce ba daidai ba ne fifita ilimin zamani fiye da na addinin Musulunci da wasu daga cikin iyaye suke yi wa 'ya'yansu. Sarkin Kano ya bayyana hakan ne ta bakin wazirin Kano Alhaji Sa'adu Shehu Gidado da ya wakilce shi a yayin taron cikar makarantar da Jahi Sanin Kwano da ke unguwar Kabuga a sami shekaru arba'in da biyar da kafuwa. Babban limamin masallacin Juma na unguwar ɗan tsinke manawa Dr. Adamu Muhammad kan-karofi ya ce matukar gwamnati na son kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ga matasa babu makawa sai gwamnatin ta tashi tsaye wajen jan matasa a jiki ta hanyar sama musu sana'o'in dogaro da kai. Dr. Adamu Muhammad Kankarofi ya bayyana haka ne a yayin saukan karatun Alkur'ani mai girma da makarantar Nana Aisha Muhammad Littafizul Qur'an wata tajwid ta gudanar na ɗalibai 36 cikin unguwar Hausawa masallacin Murtala a ƙarshen makon nan. Gamayyar kungiyoyin fararen hula ta ƙasa ta koka kan yadda gwamnatin tarayya ta yi shakulatin bangaro a kan zargin da aka yi wa gwamnan babban bankin ƙasa CBN. Shugaban gamayyar kungiyoyin na fararen hula a arewacin ƙasar nan Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ne ya bayyana hakan a zantawarsa da wakilin Munura Bello da safiyar wannan rana. Comrade Wayya ya ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta yi duba na tsanaki kan zarge-zargen da ake yi wa mfl e na ɗaukar nauyin 'yan ta'adda da karya tattalin arziki ciki kuwa har da wasu kuɗaɗe da Honorable Gudaji Kazaure yake zargin sun yi ɓatan dabo. Daga sashen labarai Zainab Aminu Bakori. To daga karatun labaran sai kuma jakada Adam Abubakar Indallahi da zai karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na ranar Juma'a. wanda ya kalli batun yadda aka tafka muhawara kan shin tsakanin gidan maza da na mata suwaye suka fi kashe kuɗi a harkar aure ne. To ba su da ai babu ma haɗi, maza sun fi kashe kuɗi kama siyan fili ginawa lefe sadaki wu mata aici ma zaune ne a wannan sashen. daga musbau bargo inusawa shi kuwa saƙonsa girsa ga yar gaya dariya ya ya numfasa ya ce a gaskiya gidan maza sha kundum ne wajen kashe kuɗi a fagen aure ai babu ma haɗi Saƙon Hajara daga gadon ƙaya cewa ta yi a gaskiya mata sun fi kashe kuɗi domin kuwa kayan kicin ba wasa ba ne. Ita kuwa Husaina Kura matar usi cewa ta yi maza sun fi wahala domin maza su ne komai ni a ra'ayina mata sun fi kashe kuɗi sako daga ak inshora sharaɗa turba wannan ko ta ce gidan maza sun fi kashe kuɗi sakon mina indiya daga mundaɗu jigon rahotannin ma'ayau a yau zai kalli batun yadda wasu matan suke kukan zama da miji ƙanƙamura mai hannun jarirai ɗan ka maƙyana ka baka kyauta kuma baka alheri, ka ji manna'in lilkairi. Ko da dai a hannu guda su kuma wasu mazan suna kukan zama da mace mai laliba aljihun miji cikin dare, idan kuma ya kama ta sai ka ji ta ce, Wai wanki take haɗawa so take idan gari ya waye ta ɗan rage masa ko da ba duka ba. Mm. ka ji towa ya saka ki, ko kuwa an ba ki ne tun da ba ke kika ajiye ba. To ya za a yi ka baro waje, ka zo da abin kalami lafiya ka zo gida a a jiho, ka ba ta ci, ka ba ta sha, zo ta lalima a ba ta da amfani, a rabu da ita kawai. Ma'ana a rabu da ita ta ci gaba da laliban a jihu koya. A rabu da tafar gidan, ai wannan katuwan matsala ce, katuwan matsala ce wannan matsala, Allah ka raba mu da ita, a suke tafar gidan. To wani dai ya ce a'a addu'a ya kamata a yi mata. ka fara yi mata addu'a idan kai mata addu'a ka ƙara yi ka ci gaba da yi in ka ga bata daina ba to sai ka rabu da ita domin in ka yi farar ɗaya ka rabu da ita ita mace ba kamar ƙwarya ba ce ba ba ƙwanƙwasa za ka gano wace ce ke da gaskiya wace ce bata da gaskiya ba To shi ma fa mai a addu'ar ya ce akwai sanda wani amininsa ya zo mara da irin wannan matsalar, amma kuma wai addu'ar ba ta tasiri ba saboda an riga an bar tun harantu ba ni ba ma lalaban aljihu ba ɗakin da yake kwana ma in ya fito daga gida gaba ɗaya ta caje wajen A wannan live da ya zo ya faɗa mani ba ma abokina bane amini na dan ya kai tsaron babana to kawai irin shawara ka bashi ai ta riga ta kare domin da ya zo ya faɗa min ma ya rabu da ita kaga ba shawaran da zan bashi da a ce suna tare ne sai in bashi shawara na farko ya yi haƙuri ya yi addu'a idan da rabon a daina sai ta daina in kun babu rabo kaga ta ƙara sai ya rabu da ita To, ko shi ya sa shi kuma wani a fusace ya ce da masu irin wannan halin dangin nomau kuma ahalin sida'u. barauniya ce amarya barauniya to ya za ka ta taje a ji mutum ta kama kuɗi to ya tana ganin mijinta ne a duk da aka bi kamata ba ba za mu dace ba yanzu ka kaddara cewa matar ka ce zan ce sai yana amma sai yana ba za mu rabu da ita barauniya ce amarya barauniya a barauniya ce mana tana ganin ai abun mijinta ne dan ta dauka wani abu ne wani abu ne tunda ba izinin su ta dauka ai ai sata ce To da mazan da suka gaya wa jakada Adam Abubakar inda ya hakan. su kuma matan azantawarsu da jakadiya Salma Hamisu Musa sun ce, Idan ɓera da sata to ai ita ma daddawa tana da nata warin, saboda ai shi kuma zama da miji ɗan kama ƙaddara ce. zama da miji ɗan kama dai kowa akwai ƙaddarar rayuwarsa. idan Allah ya bani shi ba yanda zan yi shine kadar rayuwata kawai yanzu tunda sana'a ga nan ta wadata a gari idan nayi masa ban faɗi ba in ne wa yana ma ban faɗi ba sai Allah ya kawo wadata ta wani bangaren idan kika ga yana da shi bai miki ba in yayi wata rere da zaki iya dauka gaskiya dauka nan ba zai zama amfani a gare ni ba ko ƴaƴansa to haka haka haƙura da shi ta bakin na uwata ba za ka iya wa tunda abinci ne aka ce in bai baka ba ai ka dauka hmm, Allah sarki iyaye mata ko da dai ita kuma wata da ta ɗan kwana biyu ma cewa ta yi, ita ko motar haya ma kada Allah ya sa su hau tare da ɗan ƙyan ba ma zaman aure ba. Mai hannun jarirai? To ai addu'a muke ka Allah ba mu shi ko a motar haya ne Allah raba mu da shi in kuma Allah ya kawo mai addu'a Allah sa ya dinga miƙe hannun yana ba mu amma fa rayuwa sai da leda ka ci kuka a gida kuma a sake dawowa haka babu leda a gara dan maka dan mai dan abun nan rayuwan sai da leda ta kuma ce duk da tsufan nata in dai hannunsa a sake na shigowa gida da leda to sai ta yi ƙara'i, ta rinƙa kiransa da sunan nan na ‘yan zamani mai kama da alewa. Dali sweetina mai da yaba, ai ake ce ba ɗaya, biskin ko alawa? A daman oyoyo sanda zuwa aji ganin fuska ma daban take. To, wani bawan Allah dai ko da ba za a kira shi da malami ba ya yi wa zancen ɗan taƙaitaccen sharhi. duk abin da yake janyo irin wannan shine rashin tsoron Allah duk magidancin da Allah ya azurta shi ya tabbatar da nauyi ne ubangiji ya dora masa kuma zai tambaye shi daga sa kabari akan ci da sha tufatarwa dama shi aure an ce in babu wannan bai kamata ma a ce mutum ya je yi shi ba ita kuma duk matan da mijinta zai ajiye abu ta dauka to na farko dai akwai son zuciya na biyu kuma sannan akwai rashin tsoron Allah amma kuma shi dan adam duk wanda ka kyautata masa in da ka kyautata mata in Allah ya dande ba mai son zuciya ba ce ba ta dauka ba To labarin dai shi ne jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa, ta lambar waya, sifili takwas sifili, tara ɗaya, ɗaya hudu hudu tara, tara biyar muna dakonku. Kuma gabanin ku turo mu karanto a gobe idan Allah ya kai mu. za mu fara da waɗanda kuka turo a shafinmu na Facebook tare da jakada Ahmad Garzali Yakubu. To Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ambasada Awwal Muhammad Larabawa ya yi carab ya cafke a karan farko ya ce abin da ke faruwa shine kowanne yana tashi matsalar a cikinsu maza da ba sa sauƙi haƙi amma suna da shi suna kashewa a waje mata kuma da basa sana'a suna ganin ba a basu in suna bukata kuma ana da shi don haka sai su yi sata da lalube aljihu kowanne dai gyara ya yi abin da ya dace adamu Yusuf, ibrahim ko ya ce ai tsabar rashin ta ida ne yake sa mata ya yi lalube amma kuma mutunci zai zube ranar da aka kama ki zubair hassan balare ya ce good question wato kyakkyawar tambaya kenan ba komai bane illa rashin godiyar allah ga wasu wasu kuma mazaje ne suke da hannun jarirai a cewarsa yayin da anabaita zarin gezawa ce salam su da gaskiya rashin kyakkyawar tarbiyya da rashin ilimin addini ke sanya mata lalibai a jin su, yayin da suke bacci Allah ya haɗa mu da mata na gari Zainabu Shehu Aliyu ta ce ai namiji mai hannun jarirai bai yi ba sam idan yana da shi ya hana iyalinsa shine ke janyo wa matan su fara lalibe masa aljihu shi ko Adamu Ali ungulde dan mai duguri cewa a fahimta ta zan iya cewa mutuwar zuciya ke sa wasu mata shiga aljihun magidantansu Sakon awal mai shayi ikara shi ne na ƙarshe ke ka gama mata ƙarya a waje ta zo gida kuma ka zama mai hannun jarirai dole ka sa 'yar mutane laliban aljihu mana Allah ya kyauta ina mu masu za su tattaki zuwa shafinmu na facebook wato da fm kano Ai da sun yi kallon adon gizon ra'ayoyi na masu sauraro ra'ayoyi masu ɗaukar hankali babu su da gare ka to dalla da aikin manaja, an gode. Tuwanan kuma abin nan ne da Hausawa suke faɗa wai ƙarya ta ƙare bori ya kashe boka. Domin dai aljanun wata ‘yar duba ne suka buge a bar su da kansu, ta kuma ka yi wa kanta maganinsu, tafi jan. Wannan fashi ne in kura tana maganin zawo to ta yi wa kanta. domin dai aljanin nata su ’yar maira da sarkin rafi da malam alhaji sun ɗaya mata hannu da ƙafa sun kuma shagi ɗaya mata baki. Wai saboda ta siyar da wata tinkiya da ta siya saboda su mai kwalliya idanuwanta, da kuma akuya buzurwa mai jan gashi, waɗanda su ne shariɗan da suka gindaya mata na yi wa mutane duba da ba su magunguna. haka ’yar uwarta ta shaida a lokacin da aka rasa yadda za a yi bayan su malam alhajin da ’yan meran sun bige ta fuf. Tana da yawa da ƴan mari ta je musu dukiya mai tozula kuma akuya don gane ita ma. Mutanen ta ne tun da dama tana magani ma take bayan. tsarake-tsarake dai iri-iri da take yi na abinci da take yi na sarkin rafi an yi to duk suka sai da shi an siya aka siyo aka daure ne yanzu an so an daure eh, an siyo an daure tana na ta yi kwanci matsalar ku kenan ku kun yi ne matsalar ku ai tunda muka yi kasan sa eh. kun ta shirka kenan wallahi tallahi mu dai a lokacin na shirka ce kuɗin da aka yi na sarake-saraken nan ma su ce a yi musu wannan a yi musu a yi musu wannan. Musu yi ku akuya da aka siyo. siye da iri-iri wannan abin eh. To daga baya dai su malam alhajin da ‘yar meran har da shi kansa mai dawan, sun ji uwar wuta da ayar Allah kamar za su mutu. Mutu bi zai jikin, mutu bi zai jikin, mutu bi kai, أعوذ بالله من الشيطان الله لا إله إلا هو توسجن الله لا إله إلا هو لا أسجن a saki shi da ni kina so ku ba ku so eh, eh? eh. a saka mata kafa masanin al'amuran aljanin nan a Kano Dr. Yakubu mai gida kacakwa ya ce, Ai, dama wasu mutanen su ne suke jawo wa kansu su biye wa zantuka na aljanu maƙaryata su faɗa halaka. wannan matar da suka sata sai da magani ai ba su sa ba da magani ba har sai suka sa ta ajiye waɗansu abubuwa irin su tinkiya mai tarzali jar akuya jan zakara da sauran tarkace Allah madaukakin sarki alƙur'ani ya gaya mana cewa shedan ya ce sai ya halakar da dukkanin yan adam sai dai bayan Allah masu tsarkakewa kaga kenan kullum su kokari sai su ga ta ina za su halakar da bil adama su su je duk waɗancan tarkacen da suka ajiye suka ajiye ma'ajanu su je sayar da su su dawo kan magani da alkur'ani zalla za ta samu lafiya da izinin Allah To dama ai duk wanda ya kauce wa ƙa'ida to kuwa la shakka zai rasa fa'ida. kuma mu mun tafi gidan ƙa'idar da gaskiyar ƙalallahu ƙalar rasulu masallacin darul hadith da ke tudun yola, inda halifan margayi Dr. Ahmad Ibrahim Bamba. Shek Umar Ibrahim Indabawa ya ci gaba da karatun fassarar littafin shaharu sunna a masallacin bayan da mai martaba sarkin Kano ya naɗa shi. باب من صلى خلف الصف وحده أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليقي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري To abin fa ya yi wa mutane daɗi don ya masu sosai mutuƙa ciki kuma har da alhaji Ibrahim Gerawa. dukkan wanda suka ba da gudunmuwa don wani abin tabbata muna masu addu'a alheri Allah ya sa su gama da duniya lafiya ina farin ciki sosai da Allah ya hada da bada kuma haduwa ta da bada ta koya mu darussa masu yawan gaske wannan abu kuma da malai an sassa Allah ya dawo da shi Allah ya kara mana farin ciki a rayuwa Allah ya saka kowa da alkhairi to ai dama shi haka aikin alheri yake kowa ya yi shi sai ka ga ya bi shi ko bayan baransa. Za mu je ga su kuma masu kasuwanci a tashar motar Kano layin, inda suka koka kan rana tsaka an su. mun mallaki wannan guri kwatsam rana tsaka kawai ya zo wai ina cewa wai dole wannan guri wa ya yanka to in ya yanka tambaya ina zai kai mu mu da muke neman abinci da ya'yanmu da komai muna taimako gwamnati cewa ɗin kun Botsi, garban Kauye, to ita ka masa birki a matsayin mu na wannan mu muke nema aminci ba fitina muke nema ba wasu muke samun barazana cewar shi ciyaman na local government ɗin kumbotso da md na ita wannan tasha ta kano line suna so za su salwantar da wannan wuri don da dama muna cin abinci a gurin tun kafin zuwa su in an yanka fulotai a gurin dukkaninmu shagunan namu sai za a rushe su to jakadan labarin dai abubakar sabo ya tintiɓi shugaban hukumar Kano layin ɗin wato MD Bashir Nasir Ali Kwakoki. Gaskiya maganar nan ba haka take ba, mu koyaushe mutane muke kira musamman kasan tasha yadda take kasuwa ce, sai da 'yan kasuwan nan zaka ci gaba to ya zaka kore shi kuma. So wannan magana gaskiya ba haka take ba. Na fahimta babu magana tashin su. ai ba tashi ba sai dai ma mai bukata ya zo mu ƙara duba masa waje mu ƙara masa akan na da ya kyautata a yadda sana'ar take illa iyaka ba za mu zauna ta ci barkatai ba ba tsari to daga nan kanan kuma bari mu matsa ba kori amma fa ba garin da ke can katsinan ba zainab Aminu ba kore nake nufi ta mutanen cikin gida ta kawo mana rahoton batu mafi ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta. Labarin da Dino Melaye tsohon sanatan Kogi ya yi zargin cewa a Siwaji Bola Ahmad Tinubu dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC ba musulmin kwarai ba ne na ɗaya daga cikin abin da yake ɗaukan hankali a shafukan sada zumunta. Dina Malaye ya wallafa a shafinsa a ranar 16 ga watan Janairu cewa Tinubu bai san muhimman abubuwa a addinin Islamu ba. Sanatan ya ce a yanzu ne Bola Tinubu yake ƙoƙarin koyon addini saboda dalilan siyasa. Dina Malaye ya faɗi hakan ne bayan ya saki bidiyo wanda a ciki ya nuna cewa ya kayar da Tinubu a gasar karatun Fatiha, kamar yadda ya saki a wasu jerin bidiyoyi a shafukansa na Twitter. Wannan bidiyo da ya saki yana ta yawo a shafuka daban-daban musamman Twitter, kuma mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa, ikon Allah, yanzu me kake so ka faɗa mana, Tinubu bai iya fatiha ba ko kuwa, wasu kuma na cewa to, za a iya zama a haɗa wannan abin a sake mu kuma a yi mana yawo da hankali, kuma zai iya dai zama gaske. duka dai saboda siyasa ake yi. Labarinmu na gaba kuma shi ne wanda matukin jirgin helikwafta ya ce shi ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party Peter Obi a ranar Alhamis. Direban jirgin ya tseratar da tsohon gwamnan ne daga dandazon magoya baya wanda aka gaza shawo kansu a Enugu. Lamarin ya faru ne bayan Peter Obi ya kammala taro a jami'ar Insuka da nufin zai tafi helikwafta ya shiga su bar wurin inda wasu dandazon mutane suka kusa murkushe Peter Obi wannan labari shi ma da bidiyo yana ta yawo a shafuka daban-daban mutane kuma suna tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa to ai sai ya haƙuri ko ma me aka yi mai za su iya zama masoyanshi? shi za su iya kuma zama maƙiyan shi dai kawai ya fatan alkhairi ya tafi tun da dai Allah ya tseratar da shi wasu kuma na cewa ba komai ai kamfen ne ko jifan shi aka yi ma sai ya juya ya masa murmushi ya ƙara gaba labarin mu na ƙarshe kuma shine wanda a tajirin na Abdulsamad Isiyaka Rabi'u ya karɓi mukamin mutum na hudu mafi dukiya a nahiyar Afirka inda kuma ya zama na biyu a Najeriya bayan Aliko Dangote wanda ya wuce Mike Adenuga daga mukaminsa wanda a da shine na biyu wannan labari shi ma yana yawo a shafuka daban-daban da jaridu mutane na tofa albarkacin bakin su kai suna cewa Allah ya mana arziki mai amfani wasu kuma na cewa Allah ya bamu dukiyar da zai zama mafi alkhairi a gare mu kuma mu ma mu amfanar da wasu mun taya shi murna Allah ya sa mu adanshin shi Zainab Aminu Bakori Baba Suda Baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku. sai abokan aiki ’yan biyar sarakan zazu, ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi na barku lafiya, wassalamu alaikum.